ƙanin mahaifina kashi na shida babi na ɗaya wanda kuma yake tukuci sadaukarwa ga mutum ne zira baki ɗaya ba tare da bata lokaci ba za mu wuce cikin labarin littafin ƙanin mahaifina littafi na shida inda a littafi na biyar mun kwana inda ke duniya ina za ki da mu wai shin jama'a ba su tunanin za mu bar duniyan nan ne suna tunanin za mu tabbata a cikinta ne dole za mu koma ga Allah amma wai mutum sai ka kaga idansa ya rufe ya manta da wannan baki ɗaya a yi ta tsuga rashin mutunci. jama'a mu ji tsoron Allah idan yau mu ne gobe ba mu bane Allah ya mana tsari da irin masu wannan mugun halin amin ya rabbi wannan kenan littafi na shida babi na ɗaya a can gefe guda kuwa buhari da anas idanunsu da ya rufe sun ruɗe sosai da suka ji halin da suka fada nan da nan suka biya kuɗi suka tafi ƙasar ingila domin a musu aiki kar su na kasa sun kashe kuɗi sosai domin su shawo kan matsalar amma ina aikin gama ya gama abin ya sutura gaba ɗaya sun riga sun nakasa nakasan da ba su so ɗin dai sun yi ta buhari ya riga ya zama gurgu shi kuma anas ya zama mai ido ɗaya gumma shi kan ma an sa masa idon akuya a ɓangaren idon da ya tsiyaye ɗin duk irin kuɗin da suka kashe ba su samu biyan bukata ba sun riga sun nakasa dama haka ne ba a bari a kwashe daidai wannan zancen haka yake daga nan suka haƙura suka dawo gida najeriya suna zaune a gaban malam mahaifina wato buhari yana faɗa masa irin makodan kuɗin da suka kashe domin ganin sun samu lafiya gashi kuma ba a samu nasara ba baba ya jinjina kai da abin da suka faɗa masa sannan ya basu su haƙuri kan abin da ya faru tsakanina da su allah ne ya kaddara haka za ta faru anna ramatu ne ta faɗa musu ba a shiga wajena su kuma suka shiga ana sai ce da babana ba su baba gane muka yi tana bacci sai muka bari sai muka ce bari mu tashe ta mu ga jikin nata akwai likita a tana yana da sani sosai kan wannan cutar sai da muka ga irin yanayin jikin nata muka faɗa masa ko zai iya ɗaukar wannan ɓangaren ciwon nata baba ya ce allah sarki ashe kuma manufar ku kenan ai da kun san haka da kun bari na zo sai ku ganta a ido na idan ina wajen da ikon allah babu abin da za ta muku ko ta kama mutum tana duka idan na zo wajen ina kiran sunanta za ta bari Hakika al'amarin Jamila yana da ban mamaki sosai. Ni kaina halin da ta shiga abin na na. yarinyar tana ban tausayi gashi cikin da ke jikinta idan ciwon nata ya tashi kar ka ga yadda take jijjiga mutane abin tausayi hakika Jamila na wani hali kowane mutum idan ya ga halin da take ciki dole sai ya tausaya mata yanzu haka yanzu haka ma gobe in Allah kai mu asibitin mahaukata zan kai ta wadda ke Kaduna Buhari ya zaro ido waje ya ce baba asibitin mahaukata kuma baba ya ce can za a kai ta mana Buhari ya ce baba saboda me zaka kai ta asibitin mahaukata ka bar ta a gida ina ga zai fi can zai fi a kai ta. Baba ya ce na fi so a bar ta a gida amma ba na son kai ta asibitin nema na fi so ta zauna kusa da ni na dinga jin motsin ta amma hakan ba zai yiwu ba saboda yanayin jikin nata ciwon nan da karuwa yake mun yi magani mun yi magani amma abin sai a hankali ba mu samu nasara ba. Buhari ya kalli ana suka haɗa ido da shi ya masa siginal babu Baba bai kula da su ba Buhari ya ce wani asibiti za a kai ta baba ce garin kaduna zan kai ta suna da asibitin mahaukata kuma an ce akwai ƙwararrun likitoci baba buhari ya ce shi kenan allah ya bada sa'a ana zai ce amin allah ya sa a yi a nasara baba yi musu godiya suka tafi misalin karfe tara baba da ya awwalu suka tafi kai ni asibiti in na ramatu ne ta mini wanka ta shirya ne? tsab kamar mai hankali na yi shigar riga da wando na pakistan kayan sun min kyau baba ya ce jamila tashi mu tafi na ina faɗin maganar yana faɗin maganar yana zara ido nema na maimaita baba ya ce unguwa za mu je mana na kalli ya Awalu na nuna shi da hannu na ce da wannan za mu tafi baba ya ce da shi za mu je ko kar mu je da shi ne na girgiza kai na ce a'a mu je da shi Allah sarki ku zo ta magana mai daɗi ya awalu ya ce ne din in mm, ce ka zo mu yi wani magana ban ba shi amsa ba babu shiri ya tashi ya fice daga falon baki ɗaya ya ba wa inna ramatu da baba dariya tun da na kama ya awolo na nada mishi shegen doka, tun daga lokacin yake tsoro na ko magana zai min sai dai min daga nesa nesa misalin karfe biyu muka dira a garin kaduna mun ci mun sha muka ga likita ba su sha wahala ba aka gama komai likita ya min magana ya ce zan ci abinci na kalle shi na tuntsire da dariya baba ya ce kaga yadda take ko to haka take muke wata rana ma kuwa lafiya wata rana babu lafiya wani lokaci idan aka mata magana kamar mai lafiya za ta ba da amsa gashi idan aka kira sunanta tana amsa dr jamilu ya ce hankalin bai gushe baki ɗaya ba abin nata zuwa zuwa ne allah dai ya bata lafiya baba ya amsa da amin dr jamilu ya ce insha allahu za ka yi farin ciki dr jamilu ya kira sunana na dago na kalle shi ya sake yin magana ban amsa ba ya ce ga kawayen kinan ku zo ku zauna da su lafiya banda faɗa ko ni dai kallon sa nake ina kallon baba da ya awwalu suka tafi wata mahaukaciya ta zo kusa da ni ta zauna kan akan ta, tana dariya ta fara shafa fuskata ina kallon ta Dr. Jamilu ya ce ki tashi ki ba muri barin kira Fatima ta zo ta miki allura bata tashi ba sai da ya ce Dr. Jamilu ya kira Fatima ta zo sun saba da Fatima tana shigowa ɗakin mahaukaciyar ta miƙe da gudu ta koma wajen zaman ta kwana ɗaya aka fito da ni aka kai ni wajen babban likitan su na asibitin dama kuwa shine mai lura da kowa ruwar da aka kawo zai musu bayanin abin da za a yi yauwa ƙawata da sunan babban likitan nasu kenan na tsaya a gaban shi fatima ta kama hannuna ta zaunar da ni na zauna ina kallon ta ina kallon dr rayano yana kallo na dr fatima shiga da ita ɗakin gwajin kwakwalwa dr fatima ta kama hannuna muka shiga ɗakin kwakwalwa bayan mun shiga dr rayano ya biyo bayan mu aka gama gwajin kwakwalwa ta kwakwalwa ta lafiya kalau take ba ta da matsalar komai a bangaren kwakwalwa ba ni da matsala dr salim ya shigo ya gano ciwon nawa zuwa zuwa ne ba koyaushe ba a jikina dr yanu ya gama rubuce-rubucen shi ya miƙa wa dr fatima ya ce ga fayil ɗinta nan ya faɗa mata abin da za a yi da yadda za a yi ce a kai ni ɗakin masu taɓin hankali ba ɗakin masu taɓin hankali za a kai ni ba a kai ni ɗakin marasa lafiya daban saboda kwakwalwa ta lafiya take wani abin ne daban dr fatima ta amsa da to ta kama hannuna ta shigar da ni wani ɗaki na daban na sauya kaya aka fice da ni zuwa wani ɗaki muka shiga na ina kallon ɗakin yana da girman mutum da ashirin ma za su kwana a ɗakin kowace mara lafiya da gadonta daga gani ɗakin na samun kulawa sosai ana gyara dr fatima da ta ga kallon da nake ma ɗakin ta biye mini muka ci gaba da kallon ɗakin sai da na gama kalle kalle ta ce kin gama kallon ɗakin to yanzu zo mu je zan kai ki ɓangaren ki na kalle ta da sauri na zaro ido na sela har da gado a ɗakin dr fatima ta ce kina so ne ke ma a baki naki ki rinka kwanciya na ce mata ina so to zo mu je na nuna miki naki gado muka tafi ta nuna min gado har zuwa wani irin ƙara mai gegetarwa na suke sai da dr fatima gaba ɗaya da mutanen wurin suka razana suka gegece marasa lafiya suka yo kan jamila suka yo kaina kafin ka ce mai suka rufe ne wasu na duka Dr. Fatima ta rude a wajen waje ya mutse da fada banda sautin karan duka ba abin da kake je ke tashi mm, mutanen nan su sha biyar ne ikon Allah karfin da ya zo ma Jamila idan ta ɗauki mutum ta sunkuce shi sama sai dai ka ji ta nana shi da ƙasa tana gama da wannan ta koma kan wannan Dr. Fatima ta fice a guje tana neman ɗauki kafin ma'aikatan asibiti su zo nan fa ta sha biyar nan duk ta jikatar da wasu wasu sun ji mata ciwo ita ma kuma ta kwantar da wasu likitoci da suka ga abin nan ya ba su mamaki ba su taba ganin wannan abin da ya faru irin wannan asibitin nan ba mutum sha biyar akan mutum ɗaya kuma duk ta gama da su duk ta fatima ta ce lallai kam ba da ƙarfi na kaɗai nake faɗan nan ba abin yana da akwai abin dubawa duk na ji musu raunuka kayan jikina duk ya yayyage na haka fatima ta bani wasu kaya ta gyara ne aka kai ni wasu ɗaki daban aka sauya min kaya Allah ya haɗa na da Dr. Fatima tana matuƙar kula da ni wani lokaci za mu zauna mu yi ta hira idan ina hayyace idan kuma bana hayyace na kenan aka ware min ɗaki na ne kaɗai tunda muka yi wannan faɗa likitoci suka yi min suka yi mitin a kaina inda aka yanke shawarar a kai ni ɗaki na da bankar a haɗa ni da kowa in ba haka ba ko su kashe ni ko in kashe su tunda jinin mu bai haɗu da juna ba dalilin da yasa aka ware min ɗaki kenan ikon Allah ko tun da na zo asibitin nan na samu sauki yau saukin ma ya fi na kullum gari na wayewa na yi alwala har da sallah na yi. likitan da ke duba mu da safe dr zamilu ya shigo ɗaki ya ganni kan darduma abin da ya bashi mamaki ne mai waje zauna na idar da sallah na yi addu'a na shafa na yi sallama bayan na idar kenan ya zo tare da cewar yau lafiya ta samu ke ce har da yin sallah da kanki ba tare da an ce ki yi ba alhamdulillah mun gode wa Allah murmushi ne na ce masa tunda tun na fara samun lafiya ban taba sanin inda hankali na ke ba sai yau wani lokaci hankali na yana zuwa mini amma sai ya ƙara gushewa yau dai kam komai ya zo min daidai ya ce to Allah ya ƙara lafiya na amsa da amin yana dariya ya ce to yau dai abin ba allura kenan na ce Allah ya bani lafiya wace allura kuma za a tun da lafiya ta samu Dr. Jamilu ya ce a'a ai ka'ida ce dole a yi miki na miƙa masa hannu ba matsala ya min allura a sirinji na rinje ido na min bayan ya mai ce akwai zafi ne ina dariya ce lallai jiki ya yi sauƙi yanzu kuma na shiru kin san lokacin da nake zuwa na yi miki allura ko na girgiza kai ban sani ba to dama na san ba za ki sani ba a ranar da mun yi hira sosai misalin karfe goma dr fatima ta zo asibiti aikinta na rana ne bata bata kwana tana shigowa ɗaki ta gan mu tare muna hira da farin ciki ta zo wajena muka rungume juna muna murna ƙawata yau da ke ce haka sauƙi ya samu mun gode wa Allah murmushi ne na kalle ta na ji sauƙi sosai to Allah ya sa na warke kenan a sallamin na koma gida Dr. Fatima ta ce lalle kan yau da sauƙi na amsa sosai to Allah ƙara lafiya na amsa da amin kin kosa ki koma gida ne na ce eh wallahi na kosa na je gida na gaba bana. to kenan zaki je gida amma dai ba yau ba ki ƙara samun sauƙi kin ji ko ni fa na samu sauki sosai ba na jin komai a jikina da ta jamilu ya idan baban kike son gani in buga masa waya ya zo mana dr fatima ta ce to allah ya sa ciwon jikin ya warke baki ɗaya kin ga baba sai ya ji daɗin zuwa duba ki na kalle ta ina cewa wai dama na jima a wannan ciwo ne dr jamilu ya ce ranar da aka kawo ki na zuwa yau dai kin jima a nan na kalli wajen da aka ji min ciwon nan na ce tabdi lallai na ji ciwo da yawa dr fatima ta yi saurin da maganar ciwon nawa kar ma in sake tambayar wa ya min ciwon din ta ce jamila ina son ki da yawa shi yasa fa idan kika tafi mura bu kenan ka na dube ta na ce nima ina son ki sosai zaki zama antina ta ce nima zan dauke ki kamar wata na ce to na gode mun yi hira dai ba yabo ba fallasa a ranar na ba ta labarin farkon kamuwa ta da ciwo dr fatima da ta je yadda na samu matsalan ta tausaya min ta ce to ki ci gaba da addu'a allah ya sa kin warke kenan mun yi hira sosai Sista, kina da aure ne tana min magana aure na tuno da tsohon mijina Yusuf na tuno da abin da ya faru tsakanina da shi na tuno da cikin da ke jikina na sha hannu na sa hannu na shafi cikin sai na ji yana nan daram a zuciyata na sai a sai cikin yana nan Dr. Fatima ma sai na ga ta yi shiru ta tambaye ni bata ji na amsa ba sai na sake ta sake magantuwa Jamila tambayin ki ne kin shiru baki ban amsa ba me kike tunani na kalle ta na sai anti bani da aure ta ce to ban gane ba ki da aure ba kuma ga ki da ciki na kalli fatima na ce mun rabu da mijina bayan na samu ciki a gidansa ne ya sake ni to kwantar da hankalinki za ki haihu lafiya allah ya fito miki da miji ki aure na ce anti zan yi aure kuwa to me zai hana ki aure kina da lafiyar ki insha allah za ki auren ki kin ji ko na ce to na gode kafin wannan larura ta same ni na yi aure amma daga laruran ta samun aure ya fita a raina dr fatima ta kallon ta ce ko ma menene da ke haƙuri kuma me yasa aure ya fita a na ce saboda wahalar da na sha a gidan mijina da yin aure na bai fi wata biyu ba da yan kwanaki ya kara min kishiya kwanaki kaɗan kuma ya sake ni aure ya fita a raina dr fatima ta jinjina maganan ta tausaya mini ya kamata a ce na huta jamila laifin mai kika wa mijinki ya sake ni ya sake ki daga yin auren ku kina da kishiya ne na bata labarin komai ina da kishiya ba laifinta ba ne. asali ma dai sai dai kawai in ce na yi sa'ar abokiyar zama ban fuskanci matsalar kishiya ba na jima na ji jama'a suna faɗin matsalolin kishiya ni dai mun zauna lafiya dr fatima ta ce daga wajen mijin naki kika samu matsala na ce eh matsalar da na samu ma ba daga wajen mijina ba ne domin ba laifinsa ba ne zan iya ce miki matsalar daga gare ni take dr fatima ta ce ba ki son mijin ne na ga bai daɗe bai daɗe na bayyana miki bai dace in bayyana miki sirri na ba kawai dai ba na son mijin ne auren dole aka yi min Sai ayya auren dole ne to shi kenan ban san me yasa iyaye suke son yi ma 'ya'yansu auren dole ba gashi kuma yanzu ya suke ki da ciki hakan kuma ai babu daɗi gumma iyaye su rika haƙuri bai kamata suna yi ma auren 'ya'yansu auren dole ba ina ji dr fatima tana ta mitinta bayan sallan azahar baba da ya awwalu suka zo duba ni baba ya matukar mamaki da ya ganni garau kamar ba ne ba abin da ya ba su mamaki ya taya ni murna da farin ciki ina zaune gaban baba ina ta tambayar su mutan gida kowa lafiya baba ya ji daɗi da na samu sauki sai dai abu ɗaya ne da ya tayar musu da hankali da ya ga ciwon da ya gani jikina ya tambayi likitoci yadda aka naji ciwon suka faɗa masa dalilin jiwon ɗin ikon Allah bayan Allah ya sa mutane da mutane a kusa kan da sun jiwa kansu fiye da haka Dr. Jamilu ya ce mun sha fama da kyar muka raba su baba ya ce to Allah ya ƙara karewa suka amsa da amin daga nan baba ya ya ba da kayan da suka zo min da shi zai rika amfani da shi dr jamilu ya amsa ya kai sto aka ajiye mana kayan amfani sannan ya ba da kuɗi da yawa ya ajiye min nema ko zan buƙaci wani abu haka ko inna mata ta yi farin ciki ba ka har wajen mota na musu rakiya kamar zan yi kuka baba ya lallame ni na yi haƙuri idan na samu sauƙi zai zo ya tafi da ni shikenan bayan wata uku buhari da anas suka zo sun zama nakasassu dai sosai domin duk inda suka je sai an tambaye su ya aka yi abin na ya faru sai dai su karyan hatsari suka yi da kirma suka samu kansu Allah ne dai kawai kwanan suna gaba a yanzu da yanzu an manta da su jama'a suna ta musu gaje hakika abinda abinda ne musu ya kona musu rai sun ɗauki alkawarin sai sun ga bayana daga nan suka shirya wa abokansu suka musu bayanin halin da nake ciki Dr. Yano ya Dr. Fatima ta kawo ne na durkusa na gaishe shi ya amsa cikin jin daɗi jamila lafiya ta samu ko na ɗaga kai to allah ƙara na amsa da amin dottore ya nemi min tambayoyi domin ya gwada kaifin hankali na ya ji duk tambayan da ya min na bashi amsa lallai jamila lafiya ta samu allah ya ƙara na amsa da amin muka je ɗakin marasa lafiya muka mm, muka yi faɗa kwanaki ya gwada ni ya ga ciwon ko ya bar jiki na yana nan ya ganna ta laɓewa da muka je ɗakin mahaukatan nan Allah sarki ya daga nan dai ya san ciwon din ya warke Dr. Fatima da ta kama nuna muka yi hanyar ɗaki da Dr. Yano na gaba muna isa bakin kofar ma'aikata suka hau kwasar gaisuwa Dr. Yano bayan mun gama gaisuwa sun gama ne aka bude kofa muka shige ɗaki ina ina gaba suna biye da ni marasa lafiya na kallo na babu wadda ta so ta taso kowace harkan da take wasu suna kwance wasu suna tsaye harkan gaban su suke yi lamarin da ba wani abu ni kaina kuwa na tausaya musu ba kaɗan ba musamman da na ga yadda suke gaba ɗayansu babu mai ɗan kwali wasu kan a tsefe wasu ma gaba ɗaya bakin gani ido na ya ciko da kwalla na yi mugun tausaya musu sosai dr jamil dr fatima ma haka da tarayano jamila kuka zaki cikin sarkewar murya na ce anti yanzu yanzu ma haka aka yi abin suke nan da tarayano ya kalle ya ce ba haka kika yi ba ke kan ki, abin da sauki jikina ya sanyi haka muka fita daga ɗakin zamila lafiya ta samu allah ƙara karewa allah ya tsare ki ya dubi idan mahaifin ke zo ki dubi a wannan satin za mu sallame ki na hau murna ya tafi ya bar mu ni da fatima na dube ta na ce don allah ina son koma gida kuma ba na so na tafi na barki dr fatima ta ce babu komai ni ma fata na allah baki lafiya in kin koma gida za mu rika zumunci zaman asibitin babu daɗi ba zai yiwu ba zumuncin mu ba zai tarwatse ba na ce to Allah ya saka antina ranar litinin babana ya zo aka sha aka sha aka sa fayil na aka gama komai na yi farin ciki da murna na yi wa ma'aikatan asibitin nan godiya da sal na gode na gode da kaunar da kika nuna min Allah bar zumunci Allah saka da alheri ta amsa da amin muka tafi da Dr. Fatima tana daga mini hannu na daga mata har motar mu ta gule bayan sun zo A ranar da na koma gida na ga yan uwana da abokan arziki da gidanmu ya cika dam, jama'a suna ta murnan dawowa ta ranar ne na ga masoyana abin da ya bani mamaki. Wannan jama'ar saboda ne suka taru farin ciki ya kama ni ba kaɗan ba. Na musu godiya bayan kwana biyu Buhari da Anan suka zo domin gane wa irin su wai da gaske na samu lafiya. Muna zaune tsakar gida ne da na Ramatu suka shigo suna shigowa kuwa suka hau murnar munafurci inna ta musu barka da zuwa. muka zauna bayan gama gaisawa inna ta ce kun gade hukuncin Allah Jamila ta samu lafiya garau kamar ba ta yi wani ciwo ba Buhari ya ce Allah ya kyauta gaba inna Ramatu ta amsa da amin na kalle su kawai Buhari ya ce Jamila ba magana na kalli inna na ce inna Ramatu kar da in ce Buhari da Anas ne wannan ta ce su ne Jamila baki gane su bane na ce to ya aka yi haka ai buhari ba haka yake ba anas ma ba haka na san shi ba inna ramatu ta ce ban gane nufin ki ba jamila na ce buhari ya koma gurgu anas kuma makaho kenan ya aka yi suka koma haka inna ta rasa abin da za ta ce na ce buhari hatsari kuka ne buhari ya gufula ba kaɗan ba kansa ya ɗaga maimakon na je na wani abu salati sai kawai na ya kwashe da dariya in na ramatu ta kalle ni a razana ta ce tana cewa ciwon ya dawo ne jamila lafiya na dariya mai isata sannan na ce inna waɗannan bayan Allah nake wa dariya lokaci ɗaya Ubangiji ya sauya musu halitta. Allah mai iko. Na Ramatu ta ce Jamila kina da lafiya ko za ki rika musu dariya laruwa ce ta same su fa. Na ce inna ki bar ni na yi musu dariya mana. Na yi abin da nake so san raina. Waɗannan da kika gani ki bar ni da su kawai da kika gan sunna azzaluman mutane ne. Ishara Allah ya fara nuna musu tun a nan duniya kafin ma a je lahira su ga komansu, ubanku ya ku ce a lahira. To ba da na. buhari da ana sun kufula daga nan fuskan nan nasu babu wani abu suka nuna ba su ji haushi ba in na ramatu ta ce zamila ke ce fa sanadin na kasa su ne sauri na kalli in na ramatu na ce ban gane me kike nufi ba ta ya aka ne na na kasa su in na min bayani mana ban gane abin da kike nufi ba jamila lokacin da kika yi wannan aika aikan baki hayyacin ki ba ki san lokacin da kika musu haka ba na ce in na ciwon nawa har ya kai da dukan mutane ta ce ke dai ki bari jamila abin ba daɗin faɗa kin ga yadda kika mayar da su buhari daga zuwa su gaishe ki kika musu haka gashi nan kin kin nakasa su na dube su na kece da dariya na ce alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka Allah na gode maka da ka nuna ikon nan ikonka a kayan su na nakasa su ko yau na mutu ubangiji ya ɗauki raina to lallai dole zan masa godiya kafin na mutu na muku lambar da duk sanda kuka ga wannan lambar a jikinku za ku tuno da ni Allah na gode maka da ka bani wannan iko na musu lambar dan na gode maka na gode maka kamar yadda ba zan manta da ku ba kuma haka na san ba za ku manta da na wata ban ba wannan ma kaɗan kuka gani insha Allahu ni Jamila za ku sha mamaki na inna Ramatu ta sake baki tana kallo na ta ce Jamila lallai da alamar baki gama warkewa ba dariya na yi ba kaɗan ba sannan na ce inna ni fa lafiya ta kalau nake ta ce ina kuwa lafiya kina yi wa kanin mahaifinki wannan ɗanyen? ki yi wa kanin mahaifinki wannan danyen aikin ki ce lafiyar ki kalau an faɗa miki ke kika masa kuma har kina gode wa Allah da kika musu haka na ce in naki bar ni da waɗannan mutane sun san ni sarai na san su ki rabu da su kawai in na ramatu ta ce to Allah ya sauwage nan fa in na ramatu ta yi ta ba su haƙuri suka ce babu komai ai mun san mahaukaciya ce ko me ta faɗa mana ba za mu damu ba dariya na ƙara kecewa da shi na ce mm, ga shi nan kuwa kun tabbatar da cewa ne mahaukaciya ce tun da kun ga alama a jikinku buhari ya kalle ne girgiza kai ana saboda takaici ya rasa bakin magana daga nan suka tashi ni kuma na sake kecewa da dariya na ce gugu da mai ido ɗaya kai mai ido ɗaya ai do wanda ya ganka ya san wannan ba idon ka bane idon akuya aka ƙara maka aka ara maka kai kuma gurgu ai duk wanda ya ganka ya san sunanka gurgu sunanka yana nan a matsayin gurgu a je ai nadama a tuba a koma ga Allah ba su ce min uffan ba saboda takaici inda ni kuma nake cewa alhamdulillah duka duka a nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya cikin littafi na biyar kai kai kai kai ashe ba littafi na shida muke to shikenan koma dai menene littafi na shida muke kuma duka duka anan na kawo ƙarshen babi na ɗaya cikin littafi na shida sai dai mu je zuwa a cikin littafi na shidan kuma babi na biyu wannan takaitacce kenan to barkan mu da dawowa cikin littafin kanin mahaifi na littafi na shida babi na biyu inna ne ta yi ta basu haƙuri har suka tafi ba ɗauki magana ta ta masu hankali ba saboda haka sai kawai ta share ta mantar da ko malam ma bata faɗa mishi abin da na wasu Buhari ba ta ci gaba da harkan gabanta ni kuma godiya kawai nake yi wa ubangiji da ya bani iko na nakasa su Buhari a ranar ne na ji sassaucin bakin cikin da suka kulla min a raina bayan kwanaki biyu da aka ce na yi wasu Buhari yana bani mamaki to ya aka yi nema na rau mamaki nake yi ba kaɗan ba abin yana ɗaure min kai ta cikin wannan hali in na ramatu ta zo wajena ta ga nayi tagumi tana tagumi in na ramatu ta kalli jamila ta ce ikon allah jamila tunanin me haka kamar wacce aka tsikara ta firgita ta san in na ramatu ta zo wajen sai murmushi ta ce in wani abu ne ke bani mamaki wallahi na ramatu ta ce jamila wani abin ne ke baki mamaki haka har yasa kika zauna kike tunani me abin jamila ta ce in na ramatu na san na yi rashin lafiya wani irin karfi ne haka da har na yi wasu buhari na ji musu ciwo haka wani irin ciwo ne ne haka in na ramatu ta ce jamila ki bari kawai lokacin da kika yi rashin lafiya babu tashin hankalin da bamu gani ba tun da nake a rayuwa ban taba ganin irin ciwon da ya tayar min da hankali irin naki ba na ramatu ta bani labarin abin da ya faru da ni da dukan tsayen da na yi wa ya awalu da ya zaliha da abubuwan da na da ta labari tana gamawa sun ban labari kuwa jamilan ce subhanallahi ashe mahaukaciya na koma inna a gaskiya inna ban ji daɗin dukan da na yawa ya awalu da ya zaliya ba hakika ina ciki da a hankali na ne ba zan taɓa musu haka ba ina ta ce dama ina zaki musu haka ina kika ga ƙarfin da zaki haka ma kowa san ba ƙarfin ki bane zamila ta ce haka ne in ramatu zan je har gida na ba su hakuri shi da ya zaliha inna ramatu ta ce jamila kenan kar ki damu kanki su ma ba su ɗauki wani abu ba kar ki ɗauka wajen kin dukan da kika musu fatan su kullum kawai Allah ya baki lafiya ne babban farin cikin su kenan Jamila ta ce Allah sarki dan uwa kenan da yamma ya awwalo zo gida su na Ramatu bayan sun gama gaisa Jamila ta gaishe shi ya awwalo ya kalle ta yana farin ciki ya ce Jamila lafiya ta samu murmushi ta ce masa eh Allah ya kara lafiya ta amsa da amin Jamila ta kira sunan shi ta ce ya awwalu na samu labarin abin da na muku kai da ya zale ban ji daɗi ba amma don girma Allah ku yi haƙuri ban sani ba ya aure ce jamila babu komai kar ki damu kanki ai mun san bayan kanki ba ne fatan mu kawai Allah ya ƙara baki lafiya ya kare gaba jamila ta amsa da amin ta musu godiya ta tashi ta tafi wannan takaitacce kenan wannan takaitacce kenan